daidai da 21 ga watan julai shekarar miladiyar ta 2019 wannan shine majalisi na 65 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin alfiyatul hadith ta al'imamu zainuddin al'iraqi rahmatullahi alai za mu tashi a inda al'imamu al'iraqi yake cewa al-musalsal ya ce musalsalul hadithi ma da. فيه الرواة واحدا فواحدا حالا لهم أو وصف متن أو سند كقول كلهم سمعت فارتحت وقسمه إلى ثمان مثل وقلما يسلم ضعفا يحصل ومنه ذو نقص بقطع السلسلة كأولية وبعض وصلة malam ya ce al-musalsal hadisi musalsal shine wato hadisin da aka samu bibiyan juna a cikin isnadinsa ko ne da abin da ya kama da juna daman a shi a tasalsul din asalin ma'anar shi ittisalu shai'i ba'dahu bi ba'd fi sifatin muayyana shi sa yake cewa silsila silsila kamar da ake cewa silsilatul hadith wato sarƙa ta karfe kamar abin nan haka kamar yadda yakin da ake cewa zatu salasil saboda rumawa sun haɗa kafafun junansu da junansu mutum goma goma ko dozin dozin don kada su gudu misali to abin da ake cewa musalsal shine a samu bibiyar juna wata siffa a isnadi ko a matni ko wata magana ta lazimci bibiyar juna a cikin isnadi a cikin hadisi sai a ce mashi al-musalsal mala ya ce musalsalul hadisi ma tawarada hadisi musalsal shine wanda aka samu tawarada fihi riwatu wahidan fa wahida halan aka samu masu riwaya sun gudana ɗaya bayan ɗaya tsakankaninsu sun gudana halan akan wani hali na musamman halan lahum aw wasfi matnin ko sun gudana akan wata siffa da ta shafi matinin hadisin aw sanad ko sun gudana akan wata siffa da ta shafi isnadin ka qauli kullihim misali a ce kowa a cikinsu ya zo yana faɗin sami'itu ya zama isnadin musalsalin ne bi sami'itu kowa da ke ba da labarin cewa yake sami'tu ko cewa yake yi an ko cewa yake yi akhbarana irin wannan siffa fatahad ta zama tayi iri daya iri daya da iri daya wa qasmuhu ila samanin musulu an raba hadisi musalsal zuwa kala takwas musulu wato waɗanda suke su ne a kan gaba wajen shahara al'imamu abu abdullahi hakim nai saburi a cikin ma'arifatu ulumin harif shine ya raba su zuwa gida takwas amma daga baya wasu malamai kamar ibn da kaikin al'id a cikin al'iktirah yana cewa ba su da iyaka ba za a iya cewa ga iyakarsu ba haka ibn kafirin shi ma ya faɗa a cikin eh, iktisaru ulumin harif na shi shi ah, ah, ah, malam hakim ya kalli wato muhimman a ƙasa ne ko kuma na zamanin su ya ce wa kallama yaslamu ba'afa amma kaɗan ne yake kubuta daga rauni shi musalsal da can ana samun masu inganci kuma har ana kallon shi daga cikin fa'idarsa akwai cewa yana nuna lalle an yi babu an kiyaye asalin matsala in ya zama mutum ya kiyaye cewa wannan hadisin da aka bani shi malamin ya yi dariya ko malamin ya yi kuka shi ma in ya zo ya dariya ko ya kuka ko ya ce malamin ya gaisa da ni shi ma sai ya gaisa da wanda yake ba wato bayan kiyaye lafazin har an kiyaye yanayin to wannan tana eh, ishara zuwa ga karin babtu to amma daga baya sai abu ya juye sai aka wayi gari maimakon samun babtu sai aka yi ta samun rauni yana lazumta shi kamar yadda sakau yake cewa wa kadin akasa al'amru fa kallama yaslamu al-musalsalu min al aka samu al'amari ya juye reshe ya juye da mujiya da wuya ka samu wani hadisi musalsal wanda babu rauni a cikinsa garin kokarin tabbatar da wannan tasalsuri din ya tabbata sai wani ya karya ko ya kuskure ko ya rafkanuwa wato tayyu a cikin isnadin akwai tasalsulin a can farko amma na bayan ba ba don wani zo ba da labarin sai kokarin ya nuna cewa ai duka kowace gaba ma haka ne to wannan ya daga gaskiya abin da ke haifar da raunin ko kuma su shigaltu garin neman ta sansuri sai a samu matsala a cikin matanin hadisi wa min huzu naqsin bi qat'il silsila akan samu kuma wanda yake samun naƙasa a tawaye a tawaye wato wannan silsila din akwai ta a gaba ta farko ta biyu ta uku daga nan sai a nema a rasa sai zama babu a wasu gaɓoɓi ka awwaliyatin kama hadisin musalsalin bil auwaliyya wanda kowa zai ce wannan shine farkon hadisin da malamina ya karanta mini wannan auwaliyya ba su tabbata ba ta tsaya ne a iya wasu gaɓoɓi to wasu na baya sai suka bi suka yi ƙoƙarin su ƙara shine cewa ba'adun wasala wasu sun so su ƙara kamar yadda malamin ya ambata hadisi musalsal wannan shine a bayani game da shi asali kawai shi kaman fad ne kaman cuko ne a cikin ilimin hadisi wato bayan da aka gama tattara hadisai aka kai aka kawo sai kuma ana neman a ƙara wa abin armashi to a cikin irin haka ne aka yi ta bincike akan ilmomi na hadisi musalsal a ga inda suka yi samu irin waɗannan akwai al'imamu muhammad abdulbaki ayyubi wani malami da ya rayu a zamanna nan kusa yana da littafi almanahilul salsala almanahilul salsala fil ahadisi al-musalsila akwai shi kanshi sahawi mai fathul mughif mai sharhin wannan littafi yana da nashi littafin wanda ya yi shi al-ahadisul musalsila ya kawo guda ɗari waɗanda ya ruwaito shi da kanshi yake da isnadin su musalsal kuma kamar yadda ya faɗa a cikin littafin shi al-fathul mughith cewa wannan littafin bayan ya rubuta shi ya karantar da shi ma ya zauna a majalisi a alƙahira ya zauna a majalisi a ƙasar sham a dimashku ya karantar da littafin littafi ne sananne al'imamu zahabi shi ma yana da nashi nashi in ba na manta sunan shi ba shine al'azabu salim fil hadith al-musalsal na na limamu zahabi kenan shi ya yi shi ne akan kawai isnadojin hadisin arrahimuna umar rahman in shi ma hadisin yana daga cikin hadisai da ake cewa musalsilai to sai al zahabi ya ta kawo hanyoyin wannan hadisi don wajen hanyoyi da yawa a cikin wannan juz'i haka ya ambaci ma wasu hanyoyin a cikin littafin shi abin nan al-mu'jam bi shuyukh haka nan subki abdul wahhab ne littafin tabaqatu shafi'iyya zaka ga shi ma a cikin littafin tabaqatu shafi'iyya yana kokarin duk inda yake da hadisi wanda yake musalsal ya ga cewa ya kawo shi daga cikin misalan hadisi musalsal mafi shahara akwai hadisin mu'ad ibn jabal radiyallahu anhu shine hadisin ya mu'ad inni uhibbuka ولا تدع أن, أن تقول الدبر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك اللهم يعني أدامه in Allah a inni ala zikrika wa shukrika wa sun ce wannan hadisi ne tabbatacce al-Imam Abu Dawud da Nasa'i suka fitar da shi da isnadi tabbatacce zuwa ga shi wannan sabi Mu'adh dan Jabal wanda kuma yake cewa shi ma in zo karanta da hadisin sai ya ce wanda yake ba hadisin inni uhibbuka shi ma wannan ya ce inni uhibbuka har zuwa wasu gabobi haka al Abu Nu'aym al-Asfahani shi ma ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi a hilyatul auliya akwai wani hadisi wanda aka ce in ba na manta ba ibn mas'udin ko abdullahi dan umar da yake magana ya ce ai su a zamaninsu kaza ake yi yana korafin cewa zamanin da suka rayu ya saba da zamanin da zamanin sahabbai bayan shuɗe manzara sai alaihi an samu wasu tawaya sai masu riwaya suna yawan cewa rahimallahu fulanan kaifa law ra'a zamanana rahimallahu fulanan kaifa lau adraka zamanana kaifa lau adraka zamanana to wannan lafazin shi ma yayi tasalsul haka hadisin shabbakal nabi sallallahu alaihi wasallama yadai haka yin tashbiki da yake cewa ya ce khalaqallahul arda yawma sabti sai ya haka da hannun shi wa shabbaka baina asabihi to wannan tashbikin shi ma ya zo tashbikin ya zo a haka cikin tasalsuli din kamar yadda alhakimin nai saburi ya kawo shi a cikin ma'rifatu ulumul hadith asalin hadithin yana cikin sai muslim ba tare da wani tafsirin ba asalin shi lafiyayyen shi amma wanda za a ce kowane malami shi ma ya rintse hannun shi ko ya saka yatsun hannunsa cikin junansu to shine hakim ya kawo shi haka akwai hadisi na manzo Allah sallallahu da yake cewa la yajidu la yajidu abdu halawatan imani hatta yu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi aka ce sun makabadan nabi sallallahu alaihi ya ala mihyatihi wa ƙala amantu bil qadri khairihi wa sharrihi manzo ya ce babu wanda zai ah, zama ya ɗanɗani zaƙin imani sai ya zan ya yi imani da ƙaddara mai kyanta da maras kyanta sai shi ma ya riƙe gemunsu manzo Allah riƙe gemunsu ya ce na yi imani da ƙaddara alherinta da sharrinta to duk masu ba da riwaya su ma sukan yi haka wannan ma hakim ya kawo shi a cikin ma'rifatu ulumin hadith haka al Iraki a cikin sharhin da yawa wannan littafi nasa ta tafsira haka wasu malamai ban da shi amma asalin hadisin yana cikin sunan tirmidhi daga jabir dan abdullah ba tare da tasalsuli din ba mu kiyaye asalin hadisin tabbatacce ne akan samu a ah, ah, siffa ta isnadi ta zo da tasalsuli kaman A حدثنا والله فلان sai a ce mashi musalsalin bil kasan kenan na rantsi da Allah wane ya ba mu hadisi ko kamar wanda ya faɗa sami ito gaba ɗaya ko an gaba ɗaya ko ya zama yana da tasalsuli ga mutanen wani gari ce musalsalin bil yina, musalsalin bil hijaziyina musalsalin bil a'imma kamar a ce abin nan bukhari daga ahmad ahmad daga shafi'i shafi'i daga malik malik daga zuhuri zuhuri daga Ibn umar wannan sai a ce don musalsalin bil a'imma Limani ne babba daga Limani, babba daga babba daga babba haka haka ko a ce musalsalin bil muhammadiyin ana samu ce wane ne suna muhammad daga wane ne suna muhammad daga wane ne suna muhammad har zuwa kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka samu irin wannan ɗaiɗaiwa to kamar yadda muka ambata ibnu daqiqil al-eid a cikin al-iktirah yana cewa daga cikin amfanin musalsal shine ana samun fadila ta al iktida bin nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ila ana samun kwaikwayo da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin da ya aikata ya zama kai ma ka kwaikwaye shi kai sannan kamar yadda muka ce akwai mazidul bab sai daga baya wannan abu ya juye reshe ya birkice da mujiya ibnu nasiru dimashqi shi ma haɗira yau yana da littafi musamman akan musalsal da ya kawo malamai da dama sun kai yin littattafai na tasalsulin hadisai akwai al'imamu abu dawuda ya roto wani hadisi shine hadisin hindu a binta utba matar abu sufyana radiyallahu anhu wa anha wanda take cewa ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai'ni ya manzon Allah kamar mu bai'a mana to wannan hadisin ya zo a cikin sunan Abi Dawuda musalsalun birriwati minan nisa ya zo da masu riwaya mateku ne tun daga kan wata mata mai suna Ghibba Ghibba bintu Amrin tace ana ammatiha wanda ita ce Ummul Hasan kenan an jaddatiha ita kuma tace ana Aisha radiyallahu anha أن هند بنت أتبة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعي هذا في سلسلة مش مسلسل بالنسوة مسلسل بالرواة النسوة daga gibbatu bintu amrin ita kuma daga ammatuha wadda ita ce ummul hasan ita kuma daga jaddatiha wadda ba a majita ba cikin isnadi din sai dai haka mubhamin daga aisha radiyallahu anha aka ce ga abin da hindu ta ce akwai shi ibnu nasir ne dimashki ya kawo wani musalsali mai ban sha'awa ko mai ban mamaki da ya ambata a cikin littafin shi yake cewa an shi kuma wannan musalsal ne bil mu'aqin wanda isnadi ne yake cike da mutane masu kamar ka ce na kasassu daga yace anil mazkum anil zamini anil mafluji anil الأسرم anil ajdadi anil asammi anil dariri anil الأعمش anil الأعور anil الأعرج anil الأعمى wani mutum daga almazkum wanda ke fama da ciwon mura masassara shi kuma ya ce an zamini daga wani wanda yake da cuta wadda ba ta warkewa shi ne terminal disease wanda ya riga ya rasa take kawai shi dai a jira lokaci anil mafluji daga mai shanyayyen jiki wanda yake da stroke anil asrami al asram shine wanda yake da haƙoran shi sun zubi shine al asram wanda yake da zubin haƙora anil ajdabi daga bakarari wanda bai haihuwa anil asallu daga kurma anil dariri daga wanda yake wato mara gani riyar, wanda ganin shi bai cika ba anil a'amashi daga mai ciwon ido anil a'awari daga mai ido ɗaya shine a'awar anil a'araji daga ɗan gurgu anil a'ama daga makaho gaba ɗaya mutane ne masu riwaya sai zama kowa ba wai ya zama dole haka ake kiran shi ba amma suna da waɗannan matsalolin sai ya juye isnadin ya mai da su matsalolin su kawai ko mun gani me ko yake daga wani ɗan wani daga wani ɗan wani sai duba a shi dukan su kowa na da wata irin nau'i irin wannan cutar sai ya juye isnadin zuwa haka ko yake kiran shi da suna musassalun bil mu'aqid wato wanda yake cike da marasa lafiya eh, duk da waɗannan kaga inda a Najeriya ne duka mabarata ne kawai duka sai dai bara ba za su karatu kuma Allah shi kyauta kamar da muka faɗa shi a musalsal fadulu ne kawai a cikin ilimi ba asali ba ne ba lubbul ilimi ba ne da haka ana kawo shi ne kawai don ƙarawa abin armashi da nuni zuwa ga an gama tattake wuri to da sai kuma a ci gaba da yi abin da ya samu wallahu a'lam malam yace an wal mansukh wan ku raf'u shari'i السابق من أحكامه بلاحك وهو قمن أن يعتنى به وكان الشافعي ذا علمه ثم بنفس الشارع أو صاحب أو عرف التاريخ أو أجمع تركا أجمع تركا بان نسخ ورأوا دلالة الإجماع لن نسخ به كالقتل في رابعة بشربه shi ma annasikh wal mansukh wato hadisi wanda yake ya share da wanda aka share annasikh lughatan sukan ce shine al-izala ko at-tahwil ko an-naqal al-izala gusar da abu ko at-tahwil canza shi ko an-naqal cire shi daga inda yake da haka ake cewa naskhul kitab da annaka naqalta ma fihi ila makanin akhar shine nafa yakan bi kuma da ma'anar kawarwa kamar manan sakh min ayati ay manu zilu min ayati a luga haka yake wannan asali ilimi na na na na na al nasikh wal mansukh kamar yadda ibnu kasir yake fada a cikin littafin iktisar ulumul hadith yace wannan laysa min khasa'is ilmin hadith ba ilimin hadisi bane ilimin usulul fiqh an shigo da shi ne cikin ilimin hadisi kawai don ganin bukata amma ba dole sai malamin hadisi ya san nasu da mansuhuwa ba ita ce muhimmansa ba muhimmansa sanin ingantacce da mai rauni sai kyale yin usul fiqh da su ta yin wannan amma babu laifi dan ya dan taba ya dan san wani abu sai dai babu shakka akan lallai ba ilimin musalar hadisi ne wannan dan bai da alaka da inganci ko rashin inganci wannan abinda ake cewa annaka rafu shari'i as-sabiqa min ahkami ash-shari wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ishara zuwa gare shi kamar da ƴan usul fiqi suke sa mashi wannan laqabi ya kawar da wani hukunci wanda ya gabata min ahkamihi daga cikin hukunce-hukuncensa bila hikin amma ya gurbinsa da wani wanda ya zo daga baya to wanda ya zo daga bayan shine nasikh wanda ya zo can farko shine ne ba za a tafi zuwa ga itibarin su nasis ga mansuk ba sai an bi wasu matakai na an rasa yadda za a haɗa su ba wai kawai mujarradin wannan ya faru a badar wannan kuma ya faru a makka kafin hijira sai a ce to na badar ɗin ya soke na makka ba ba haka bane sai in an kasa haɗa su su zama dukkaninsu muhkamai don a yi aiki da su gaba ɗaya kamar yadda suke faɗa cewa a imalun nasaini aula min ihmali hadihima aiki da hadisai guda biyu ya fi kyau fiye da ayi watsi da ɗayansu idan wannan ya gagara to shine za a tafi zuwa ga neman tarihi idan an samu wanda yake nuni zuwa ga ɗaya ya zo daga baya ɗaya ya zo daga farko to shine za a fara tunanin ko dai wannan na biyun ya soke wancan idan aka samu wannan to sai a ce sun zama annasikh wal mansukh ya ce wahuwa shi wannan ilimin kaminun kaminun ai haƙiƙun hariyun an yi utanabi ya cancanta a bashi muhimmanci domin ba a bashi muhimmanci ba za a dinga samun ta za ana ba da hukunce-hukunce da abinda ba shi ne kuma addini yake a kai ba sai na ali aka ce ya taɓa ganin wani a kufa yana yin wa'azi kasu sai ce mashi kasan nasir da manso ya ce ya ce tafi innaka halikun wa muhulikun. to lalle kai halakakke ne kuma za ka halakar da mutane babu shakka duk malami da zai bada fatwa ko zai karantar ko zai darasi a cikin addinin musulunci musamman qur'ani da hadisi yana bukatar ya san menene annasikh wal yana da bukata ya zuwa ga haka wa kana shafi'i za ilmi al-imam muhammad ibn idrisa ash-shafi'i rahmatullahi alayhi malai ya kasance za ilmi ma'abocin ilimi ne na usul na nasikh wa mansukh babu shakka ana zuga shafi'i wajen sanin annasi wal mansukh har ma malamai a ƙasar misra waɗanda ya je mana da su suna faɗa da kansu suna cewa lam nakun na'rifu al muhkama wal mansukha hatta ja'a al shafi'i kuma musamman hadisi ne yake aiki da shi ko aka bar shi ba sai da shafi'i zo imam ahmad ibn hanbal shi ne ya mishi da akan haka da haka zaka ga ana jinjina mishi shi kuma yanzu wannan malamin tun da ba shafi ne shi sai ma zai ambace shi cewa nasu ne ya iya ku Allah ya gafarta musu gaba daya babu shakka shafi'i kamar yadda sakawu yake faɗa shirin yake cewa fakhada tayyarahu wa kashafa asrarahu واستنبط معانيه wa دقيقه babahu wa rattaba abwabahu yace shafi'i ya shiga ya fita wajen sanin tayyar duk wani lungu ya bayyana asirorin da ke cikin nasu su ya yi istinbatsin ma'anonin shi ya fitar da na abin da yake ɓoyayye wasu taftaha babu ya buɗe mutane ƙofa wa ba abuwa ba sannan ya tsatsara abin nan fasulla da ake bincike a cikin annasu kuwar babu shakka shafi ya goge akan wannan amma abin mamaki kuma shine da yi littafi na musamman a kai ba wanda ya sa mai suna nasu walmansu sai dai a cikin sauran tafan shi musamman al'ummu da ire-iren su nan ne za ka samu maganganu a kai amma bai ware littafi ya ce ga kitabun nasu su, kamar yadda wasu suka yi ba Allah ya gafarta mushi da shi da sauran malamai summa bi nasu shari ana iya gane annasu bi shari shi annabi ɗin alaihi salatu wasalam shi da kansa ya faɗa ya ce kaza da na faɗa na soke shi kuntu na kuma an fa zuru ha kamar yadda musulmi ya ruwaito da na hana ku ziyarar kabari yanzu kuna iya ziyarta kaga wannan nasti ne da kanshi na hana ku da ku dinga ajiye naman layya har fiye da kwana uku yanzu ko aji kamar yadda muwatsi yake a cikin muwatsa ta imam malik ire-iren wannan suna nan da yawa annabi ya ce da ayi kaza da na ce ayi kaza amma yanzu ayi kaza to wannan shine an samu nasi da manso kai ta hanyar nassi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam au urifa tarihu ko kuma a san tarihin abin da ya faru a tarih anan shine a san wanne ne ya fara zuwa wanne ne daga baya au sahibin ko kuma sahabi ya faɗa sahabi ya ce da kaza ake yi an kasance ana cewa mu yi kaza wancan nassi lafazin manzo Allah sallallahu alaihi na kasa da shi shine sahabi ya ce da kaza muke yi sai kuma muka zo muka daina muka fara yin kaza da kaza muke yi sai muka zo aka ce mu dinga yin kaza wannan kamar da sahabi sahabi suke ba da labari cewa da ana kallon baitul maqdis au kuma ana kallon ka'aba kaga an yi nasfin baitul maqdis an kawo ka'aba kenan wajen a dinnan Eh, alƙibla ko kuma kamar yadda eh, sahabbai suka ba da labarin cewa da an halasta musu mutu'a daga baya aka zo aka haramta wannan ma yana daga cikin au sahibin au urifat tariku ko a gane shi wannan matsala ta hanyar sanin labarin da ya fara faruwa da kuma yi na biyu kamar eh, wani hadisi mashhuri da ake buga wannan misali da shi cewa kana akhirul amrayn min rasulullah sallallahu alaihi wasallama tarkul wudu'i mimma massatin nar da yake akwai magana akan wannan mas'ala mai tsayi a cikin muqawwalatu na littafai al-imamu abu dawuda da yaro rawaito shi da kanshi yake cewa wannan wani abu ne da ya faru a wuri guda dan kaga ana buga misali da shi da sunan cewa al'amarin da ya faru guda biyu na ƙarshe shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sai an yi alola ba ba sai an sake alola ba idan ka ci abin da wuta ta taba shi a cin wani abu zai kare alola amma saboda wara da a farkon musulunci sai ake yin alola din daga baya aka dina haka dika yake nuna ko haka yake nuna to amma ba haka bane ba haka bane abin da ya faru shine in ka je ka duba Abu guda akwai wani hadisi da ya zo mai faɗi cewa wata rana manzala su islamu an kawo mishi a karfata akuya yana ciga da wuka yana ci yana cikin ci sai aka kira sallah azab sai ya tashi ya wurgar da wukan ya yi alula ya yi sallah ya zo ci gaba da cin nama sai lokacin la'asar ya yi sai ya tashi sai bai yi alula ba to shine kana akhirul amrayni abin da ya faru guda biyu a rana ɗaya kuma gani ba wai ba wai kana akhir amrayni bi ma'ana umarninsa ba bi ma'ana qissati kana akhirul amrayni ai akhirul qissa wannan abin da ya faru a rana guda annabi yayi duk da yake hukuncin haka yake game da cewa ba sai an yi allula ba amma wannan hadisin wannan bayanin da ake bayarwa akan shi kuskure Allah ka kun gani baya nuni zuwa ga nasa ɗin da aka yi amma dama can asali haka hukuncin yake shine idan mutum yana da alwula idan ya ci wani abu to in yana son ya cika abin da ake nema sai ya kurkure bakin shi sawa'un wannan abin wuta ta taba shi ko ba taba shi ba idan ya kurkure ya kyauta inda ya kurkure ba albashi tana nan daga cikin fa'idar da malamai suka ce misa ake cewa a kurkure kamar yadda abu suleiman al-khattabi yake faɗa saboda ya ce karkace kana sallah ya zama a kowane abu a cikin bakinka kana yi tana kana ɗan haka da harshenka ko kana ɗan sakace da sauran haka amma ka zan kurkure to sai sai ka zauna lafiya sai zama akwai cikakkiyar natsuwa yana daga cikin fa'ida to abin da ya faru shine sai wasu ka ce a ai saboda an faɗi illar cewa abinda wuta ta canza idan wuta ta canza abu to yanzu ya tashi daga mai tsarki za ka in ka taɓa shi sai kawo sai kan haƙi alula ce to wannan magana taku mai girma ce kamar yadda alƙurtubi abul abbas ya musu raddi cewa me kuke gani game da yin alula da yin wanka na tsarki da ruwan zafi ya halasta ku to me ke juya shi ya zafi wuta amma kuma shi asalin tsarkin ma da shi yake ko in ya zama za a yi tsarki shi kan shi tsarkin za a yi shi da abin da ma gayyara tuhun naru ba bai aula an an ci wani abu wanda gayyara tuhun naru a cikin tsarkin bai lalace ba kaga ya cikin kuya su gaba ɗaya a cikin wanda wannan ta hankali ko so al-muhim dai shine wannan hadisin laisa misalan salihan mun gane limarifati tarikh bin nisbati lin nasakh laysa misalan sadihan in ta je Abu Dawud sai da ya ambata yake hadha mukhtasarun min sabiki wannan hadisin an takaita shi ne arwato shi ne da ma'ana na wancan abin da ya faru na cin nama amma za ka sun littattafan musalawar hadisi da usul fiqh ya shahara ana ambaton shi a matsayin cewa dalili ne akan misali ne akan nasku wanda ake an san tarihin su cewa a hadisi ɗayan ambaciya ga na farko ga na ƙarshe haka akwai hadisin alma'u min ma kissar kissar wato yin alola yin wanka alma'u min alma wanda muslim ne rutu cewa ana yin wanka idan an fitar da ruwa ana amfani da ruwa ne in an fitar da ruwa wannan shine farko kamar da wasu malamai suke gani shine farko a cikin al'amari a lokacin watakila saboda akwai ƙarancin ruwa ɗin ana fama da ƙuncin ruwa da haka idan mutum bai yi inzalin maniyi a wurin tarawa da iyalinsa ba to wanka bai hau kansa ba sai ya wanke iyaka al'aura ita ma haka daga baya manzala sallallahu alaihi ya zo ya magana akan cewa duk wanda yayi kwanta da matarsa to yayi alola yayi wanka a ga ko wani hadisi tsaka tsakin waɗannan ne wani hadisi da Manzala ta sallallahu ya je gidan itibanu ɗan Malik na yana cikin Buhari da ya ce a kira mishi suwana da suwani sai aka kira wani mutum sai ya zo yana cikin sauri ruwa na zuba a kan shi sai manzo Allah ya ce cewa la'allana ajjalna rajula hala mun yi ma mutumin nan gaggawa ne an taso shi daga kan matarsa da ya ya kai ga bukatarsa yake kwarai ya manzo Allah sai manzo Allah yake ce mishi to daga yanzu idan idza ujjilta aw ujshifta idan aka yi maka irin wannan gaggawa aka taso da kai baka biya bukatar ka zubar da mani ba aw ujshifta ko kuma kai kamfa ka kasa zubar da mani yace to fagsil ma massaha min farjika sai ka wanke iya abin da taba al'aurata daga jikinka ka ganin kuma umarni ne manzara ta wasu ne kai tsaye za ka fi wasu ke ganin har yanzu akwai wannan matsayin cewa har yanzu ba dole ba ne sai ka yi wanka idan ba kai namiji ba sai wannan fata wata zama ta shahara ta yaɗu a cikin musamman samu a zamanin manzala sallallahu sama. hayyarsu suna yin haka har zamanin Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu aka samu zaid ibn sabit da kuma malami din nan daga cikin malaman qur'ani da sunna yana ba da fatawa akan haka a masallacin manzo Allah sallallahu aka zo ga wa Umar dukkan Bukhari ya rawaito kisoshin suna hada mana su ne dan labarin kawai fito ya boye ya ba fatawa akan cewa in an yi jima'i ba aimani ba babu wanka wanke al'aura ne kawai aka ji ga wa Umar Umar yake aje a kira shi Umar yake ce mishi ya kai wanda yake zalunta kai shi kai yanzu nan har a balagar dukkan waqaha wato taurin idan ka hayya kai taurin kan ka hayya kai ka zo kana bada fatawa a masallaci manzo Allah da sabanin sunnar shi yace me ne ya umar shi ba kai ka ce kana cewa ka babu yace ce i wasu mutane ne haddathani bi zalika rijal min umumati wasu baffanu na ne suka ga mu annabi yace suwa sai aka yi sa'a akwai wani yana zaune haddashi shi gawa ne ce hadda kai ce ni ma har da miji da aka bincika sai ga ashe wannan ra'ayin duka ya yaɗu sosai a cikin mutanen madina ansaru duk haka suke ba da fatawarsu sai sai na umar yasa aka tara su gaba ɗaya ya musu wa'azi ya ja musu kunne ki kai ya ƙara jin wani ya sake yin wannan domin annabi ya canza wannan fatawar da cewa idza jalasa fi shu'abi al-arba wajahadaha faqad wajaba al-ghusl anzala aw lam yunzil kamar da tabbata cikin bukhari da sunan ta abu dawud dan haka sai zama wannan shine wato abinda aka yi zama na ƙarshe wanda manzara sallallahu alaihi ya tabbata akan shi ta hanyar an san tarihin cewa wancan ne da farko amma su kuma suna ganin a'a wancan na wanda bai samu ruwa wadatacce bane wanda kuma zai wanka na wanda ya samu ruwa wadatacce in ka samu ruwa wadatacce kai in baka samu ba kana iya haƙura da tsarki a lokacin da ya zama ba maniyi kaskar ba amma dai magana mafi tabbaci shine cewa lalle wanka ne abin da yake akan duk wanda ya tara da iyalinsa ko ya yi maniyi ko bai yi ba don daman shi wankan yana wajaba ne akan tarawa din ko kuma fitar maniyi malaman malikiya suna cewa fitar maniyi tare da sha'awa amma ibn hazmin ya musa raddi a cikin muhalla cewa waye ya ce musu tare da sha'awa ina aka ce haka a ina aka ce haka sai su ce wani an maka duka ko ka hau doki ko ka sha wahala sannan mani ya fita babu wanka yace in za a ce fitsari saboda dukan ka yi sannan kai shi za a ce ba za ka yi sarki ba in duka aka ma aka ma duka sai duka ya sa kai fitsari ko kashi sai a ce da wahala ka fita kashi babu sarki <laughs> munafikin kenan a san ba ruwan shi ya ce ba su da wani dalili ba su da wani dalili wallahu alam can ta matse musu kankanin su au ujmi'a tarkar ko kuma aka haɗu akan barin abun to shine kamar wannan daga baya aka yi ijma'i akan barin aiki da hadisin alma'u min al tun daga lokacin da Umar dan Khattab radiyallahu anhu yayi wannan magana sai kowa ya zaba baki shi domin Umar in ya ga dama sai ya hana ka fatawa akwai waɗanda ya sa aka dawo da su Madina a rayuwar shi irin su Abu Darda irin Ibn Mas'udin ya ce kar ya sake jin labarin sun yi fatawa har Umar ya mutu ba su sake yin fatawa ba ya ce hadisansa sun yawa ke ina suka samu waɗannan hadisan umar ya kasa comprehending ina suka samu hadisan kuma hadisi ne tabbatattu to da ka sai kowa ya kame bakin shi haka haka kamar sahabi abdullahi dan abbas wanda kaga kuma na hannun daman umar amma yana da wata fatawa wadda baya faɗanta har sai da umar ya bar duniya yake ce akan mutu'a auren mutu'a fatawar shi kenan abin da ya da shi kenan amma bai taba ba da fatawar umar yana rayuwa daga baya aka ji shi yana faɗanta daga baya kuma can ya zo ya bari bayan da ya gamsu amma kaga har zamanin abdullahi dan zubair yana sarki a makka sai da abdullahi ya mai kashiri cewa wallahi tallahi sai ya mai haddin haddin zanen ya sake jin labarin ya ba da fatar mota adam ne cewa lafiya mashi haddin zaune sai ya sa an jefe shi amma kuma shi fata wadda ya gamsu ne take ya ga ta ma kuma ce amma shi yana ganin a'a akwai dama akwai yiwuwar yin haka au bana ujmi a tarkan bana nasu idan aka yi ijma'i akan a bar aiki da wannan hadisi bana nasu to nasu shi ya bayyana an goge shi ne zaka ga zai ja sahabbai su ijma'i akan barin aiki da shi wara'au dilalatal ijma'i lan naskha suka ce idan aka yi ijma'i akai to ba hujja bane akan nasku ba shi ijma'in ne hujja ba ijma'in yana nuni zuwa ga akwai dalilin da ya sa aka ba aiki da shi wato ba shi ijma'in ne zai soke hadisin ba amma ijma'in yana bayyana mana cewa akwai hadisin da ya soke shi yanzu kama wannan na alma'u min al-ma'din ka kafin ijma'in akwai wancan idza bi hada shi shine asalin dalilin naska amma ijma'in ya zo dan ya bayyana lalle wannan dalilin ya soke din yace kalqatli fi rabi'atin bi shurbi kama hadisin wato kashe mutumin da ya sha giya a karo na hudu hadisin da al-imamu Abu Dawuda da Tirmidhi da Ibn Majah suka fitar daga sahabi Muawiya dan Abu Sufyan radiyallahu anhu cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wanda ya sha giya karo na farko fadliduhu in ya sha na biyu fadliduhu thaniya in ya sha na uku fadliduhu fi thalitha in ya sha na hudu faqtuluhu ku kashe shi yana cikin bulugun maram ko wannan hadisin ba a aiki da wannan gaba ta karshe cewa bari a kashe wanda ya sha giya a karo na hudu in ya sha giya a karo na hudu malamai abinda suka fahimta za a kare mishi bulala kamar ka ce wancan umarni da kisan wato kawai zajarun jan kunne ne ba a taba jin wani alkali ko wani sarki ya sa an yi aiki da wannan a matsayin hajji ba الإمام ابن الجوزي عبد الرحمن ابن الجوزي ما لم ننن يورب وشرب وشي ينادى بالتاتي آه، إعلام العالم إعلام العالم بعد رسوخ بمعرفة الناسخ والمنسوخ من حديثه هكا يفهم التفل سنة آه، آه، بمعرفة ناسخ الحديث ومنسوخ إعلام العالم بعد رسوخه بمعرفة ناسخ الحديث wa mansukhi koya wa malami wanda sai kafa ta dira tukuna ma za ku yi wannan ilimin advanced ilimi ne cewa ga hadisi nasikhi ga mansuhi baya ga shi akwai littafai mabambanta wannan shine irin na can farko farko akwai mabambanta da yawa akwai alimamul imam al itibar fi an-nasikh wal mansukh min littafin al-Itibar na alimamul al-Imam itibar fi nasikh fi ma'arifatin nasikhi wal mansukhi min al athar waɗannan suna daga cikin littattafai waɗanda malamai na da suka rubuta domin sanin nasikh wal mansukh kamar yadda muka ambata tun farko mas'alar an-nasikh wal mansukh ta fi shafan littattafai ne na ko fannin karatu ne na abin nan a usulin fiqh malaman sun fiqi wanda suke magana akan fatwa da bayar da maganganu na fiqhu to su suka fi damuwa da masailu wanda suke da alaƙa da sanin annasikh wal amma malamin hadisi bai cewa shi ma ya wadatu da shi to ballantana kuma malamin tafsiri wanda a cikin alkur'ani akwai yawaitar samun hukunce-hukunce ire-iren waɗannan waɗanda wani hukuncin ya shafa wani wata ayar ta zo wata aya ta shafe ta kuma ba dole ka ga dilalar haka karara a ciki ba idan malami da ke fassara alkur'ani bai san wannan ba zai fara tunanin ko akwai karo tsakankanin wasu ayoyi wata aya ta ce idan mata shekara in an musu miji ya mutu wata aya kuma ta ce wata hudu da kwana goma wata aya ta ce a yi kaza wata aya ta ce kar a yaƙi kafirai a lokaci kaza wata kuma ta ce a yaƙi. wata aya ta zo ga sunan akwai su da yawa ire-iren waɗannan Alƙur'ani. ya kan malamin tafsiri lallai ilaihi wajibi ne ya zama ya san nasikul qur'an wa mansukhi wace aya ce ta sauka ta goge wacce wacce ce ɗan maka wacce ce ɗan madina wacce ce hukuncinta ya zo ne domin ya share fage ga wani hukuncin ba a aiko da hukuncin dama tun asali dan a ci gaba da aiki da shi ba kama abin da ya faru gaba da matsalar haramta giya an bi matakai wajen ambatanta tun daga ambatanta cewa tana da manafi'u tana da tattasuna sukaran ko da kuma ambatanta cewa tana da potentiyu da yawa da amfanoni da kuma cewa kar a sha lokacin sallah da kuma ƙarshe aka ce innamal khamr aka hana ga baki da sai da aka bi matakai uku ko hudu gwagwarin da malamai suke lissafawa kafin a haramta ta waɗannan hukunce-hukunce da suka zo kafin a kai ga innamal khamr dukan su muqaddimat kuma gane muqaddimat ne kafin dama qur'ani na nufin ya tike zuwa ga haka su kansu larabawa sun fahimci haka shi sa baban anas ya ce shi ba zai musulunta ba dan ya ga take-taken wannan addinin za a kai ga haramta giya shi kuma kada Allah ya bashi dama rayuwa inda za a ce giya ba a shan a shahidi shine sun fahimto cewa waɗannan matakan na hanawa ne shi za tun da aka ce kar a sha lokacin sallah za ta karbo salata wa antum sukara tun daga nan wasu suka daina sha gaba ɗaya wato ba su jira umarni duka ba su suka daina sha gaba ɗaya to akwai irin waɗannan mukaddimat haka game da jihadi cewa ku yi kaza ku yi kaza ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri daga baya aka zo aka ce Allah zai ba ku dama uzin allazina yuqatiluna bi annahum zulim daga baya aka zo aka ce idan an kawo muku idan an yaƙe ku kurama daga baya aka ce qatil na kafa shi ma wannan muqaddimat ne kafin a kai ga iya kai ga ƙarshen hukuncin da musulunci yake nufata zuwa gare shi duk dai akwai ire-iren waɗannan matsaloli suna nan burjik a cikin littattafai da mabahis na musamman usulul fiqh din kamar da muka ambata su ma kuma malaman hadisi sukan kan taba shi haka kamar yadda zaka ga a usulul fiqh ana kawo babuka yan kaɗan akan sanin hadisi wanda zai inganta ma'rifatul akhbar da suke ce mishi ko sukan dan kawo shi kaɗan to haka shi ma wannan shine su ma suka dan ara yadda waɗancan din suka ara za mu saurara a nufi Allah ya mu darasi na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam فضل نعم